A anguwar Tallage muke ɗaya daga cikin angoyin da ke kewayen birnin yami tun karfe shida na sahe babu ruwa a cikin wannan anguwa lamarin da ya addabi mazamna anguwar da yawancinsu kuma duka talakawa ne. Alfa mai sai da ruwa ne bisa famfo idan akwai ruwa yakan samu jika shida kowace rana sai dai yan kwanakin ga ribar tashi ta salwanta ya matsu yana fatan ganin komi ya komo. daidai. Kudin babu ruwa, wani lokaci a sako su karhe biyu na dare, karhe shida na sahe ruwan su tsaya. Yaya za ni in samu kuɗi babu ruwa na saidawa? Sai da ruwa ne sana'ata. Idan akwai ruwan, wani wata ina samun jika goma sha biyar, jika ishirin. To, an babu ruwa, ai sai kuma in rungume hannu. Yanzu yaya za ni in samu dala in babu ruwa? A gaban cibiyar famfon alfa, yan garuwa su ma suna jere suna jira. Kurar tasu cike da bidiruwa ba komi cikinsu tun fitowar rana. su kenan. Su ma wannan rishin ruwa na kawo masu cikas ga sana'ar tasu. Mahmud shekara biyu ya kenan tun fitowarsa daga Bani Bango cikin yankin Tilaberi. Lokacin da ruwa suka zo da dare, a wannan lokaci ne muke fafutukar ƙoƙarin samun ruwan, da sahe idan ruwan ya tsaya, mu kuma sai mu mai hannuwa. Da rana muke bukatar ruwa ba da dare ba domin idan da rana ne idon kowa na buɗe amma da dare mutane na kwana sai ka faɗa musu kana buga musu kowa ka tada su da kwana kun san dai abin bai daidai ba kamfanin gidan ruwa ya diba kauce muna. Anguwar Tallagi na fuskantar rashin ruwan sha tun shigar tsananin wannan zahi. Dubara guda ɗaya ce mutum ya tashi tsakar dare don ya samu ruwan sha domin da sahiya ta waye samun ruwa a famfo na da wuya. Kukan wata mace mace kenan mu saurare ta wallahi rosan da irgo diya. gaskiya muna fuskantar wannan matsalar rashin ruwa sai cikin dare kare uku zuwa hudu mutane ke tashi kana ƙetare yara zuwa ga bidan ruwa kai mu ne ma aka rena tun so ma shiga zahinga mu hankalin mu bai kwanta ba kwanakin baya da bidu ruwa mutane ke yawo gida gida suna da ruwa ba ruwa ba lantarki kai sai sun kashe mu har dangi si girwi me Angoyi da dama na da'irar birnin Yame na fuskantar wannan matsala ta rashin ruwa. Haka zalika wasu biranen yankunan ƙasa su ma a cikin irin wannan hali suke duk da ƙoƙarin da magabata ke yi na ciwo kan wannan matsala.